يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 wa ba'ad yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha shida ga watan juma'a ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan march watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya muna ƙara jaddada godiyarmu ga allah maɗaukin sarki da ya dawo da mu akan ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka bulughul maram min adillatil ahkam na shaikhu malami alhafizu ibn hajarin al-asqalani wanda muke gabatarwa sati sati a masallacin masjidin nuri wanda ke mabera idda sakkwato yau idan an duba za mu tashi babin sabon kitabi ma'ana kitabul jihadi hakikanin gaskiya wannan babi na mai kima kware da gaske babi na mai bukata a yi mai karatu na natsuwa kuma karatu na hede biri tsaya sai dai yanayi da muke ciki da irin matsalolin da ake fama da su kila kasa muna iya takaituwa da abin da malayin faɗi cikin littafi amma da ba haka ba to akwai abubuwan magana da yawa kan wannan babi kwarai da gaske he da wadda haka tsammani amma in Allah so muka tsaya kan littafi to za mu fahimci sauran sauran sai karatu ya gwada mana su a gaba da mu'amala dan yanzu magana kan jihadi ya ɗauki sabon salo a labul na duniya da labul na afirka da na cikin gida Najeriya ya ɗauki sabon salo da duk aljihad mutum biyar tare za su dubo ka kuma kowane fassara ce daban kahiran yamma za su dubo ka ga wani ɗan ta'adda wanda ya tsira yanzu sawa'un duk da dai cewa alkalimat kalima ce musuluntatta kalima ce ta musulunci wadda Qur'ani kulle yana kira zuwa gare ta hadisi yana kira zuwa gare ta kuma akwai sharuɗanta akwai rukunai akwai matakai da farko da ƙarshe ba ta da bambanci wajen kulawa da kalima as-salatu da az-zakatu da as-siyamu da alhaji duk kalimomi na da musulunci ya ɗauka kuma ya amfani da su ga wata ibada ayyanan na ta musamman kila mun fahimci haka amma saboda kila rashin fahimtar kalimat sai kafin ranyar masu ma dubi na musamman arna afirka da arnan najeriya su masu ma dubi na musamman masu kuɗi da manyan mukami dibi na musamman za su yi ma sannan talakawa su ma za su ka dibi na musamman amma a lokaci guda kana tare da yan ta'adda kana tare da menahikai kana tare da fasikai kana tare da yan bid'a duk masu su ma za su dibe ka kowa su yi ka ya samu wata kafa ta cewa to ba gashi ba ko ba haka ba kaga dole in kana irin cikin wannan yanayi to kalimar jihad tana buƙatar sai ai mata kwakwaran karatu wannan kenan abu na biyu kamar da kowa ya riga ya sani kuma wada malam ya kamihi a nan an ka ce aljihad duk da kalima ce mai faɗi ta ƙunshi nau'ukan jihadi kala-kala wadda malamai sun karkasa ta gida-gida akwai jihadin kafirai mushurkai wanda za a yi da su akwai jihadin minafikai ka yi jihadi ka yaƙi minafikai akwai jihadin nafsi akwai jihadin shaifani duk akwai nau'ukan jihadi kala-kala amma mafi yawa abinda ka tabaduri ka gaggawa zuwa ga kwakwalwa da an ce jihadi wancan na farko shine jihadin kafirai ko da mushrikai to wannan shi malan kanihi anan jihadin kafirai da da mushrikai shi malan kanihi anan jihadun nafsi zaka same su cikin littattafai masu magana kan akhlaku masu ga magana kan adabu wasu suluku irin mi irin riyadu salihina can za ka samu magana jihadun nafsi jihadu shaitani za ka same su masu magana kan littattafai masu magana kan sabo na kaba'ira dan misali kitabul kaba'iri na imamu zahabi da wanda ba nashi ba in kaba'iri kitabul kaba'ir biyu na to duka jihadu shaitani za ka same su a can kamar yadda jihadun nifaqi shi ma za ka same su a littattafai ne na musamman musamman bangaren aqida ka samu littattafan aqida sun hiba wannan kulawa an nifaku har suna kasa shi kashi biyu nifakun i'tiqadi wa nifakun amali duk za ka same su amma in kana magana kan jihadul kufari wal mushrikina to za ka same su wurare barwatsai ko ina akan ɗobo munasaba ta sa sai ambatai munasaba ta sa sai ambatai amma tsuran in kana son ka sami <clears throat> daga farko ne har ƙarshe ne bi tafsili babban kundi in sahha ta'biru in ana cewa kundi babban kundin da zaka same shi ne alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma zaka same shi akasari a wajahi biyu ko ko akasari a mataki biyu matakin ingizawa da umarni da da da da da da sa kaimi ga aishi ko ko matakin kacewa da harara da barazana ga wanda bai yi shi ba sai ka sami wannan cikin ayatun makkiya da ayatun madaniya ɗayan ɓangaren kuma cikin na jihadi na cikin ƙur'ani za ka sami hukunce-hukuncen da za su biyo jihadin ya aka jihadin ya matakan yin jihadin ya rukunna ya za a yi da kasarai in an kama su in ma an ci nasara kan su ya za a yi suna raye in ko an kashe su ya ni an mataki in ko Allah ya kai kaddara su sun ka samu nasara kan musulmi ni za a yi wannan kuma ka same su a cikin ayatun madaniya duk ayoyin madina ka samu wannan to wannan gabat ta yadda aka hukunce hukunce jihadi wanda aka samu cikin ayatun madaniya shine littattafan fiqh ka bayani da shi sawa'iqun masu fiqhul rijali ko masu fiqhul kitabi was sunna fiqhul kitabi was sunna irin bulughul marami wannan da wanda aka gaba gare mu saunan da irin fiqhul rijali irin maganganun da aka kawa fiqhun da aka kawa kawai ba faɗa ma dalili ai ta baka bayani wa arkanul hajji salasatun al-awwalu kaza asani sani kaza as-salisu kaza wa hukumu kaza hukumu kaza amma ba a ce qala Allahu qala rasulu kila fata suna ce mai fiqhul rijali shi ko fiqhul kitab fiqhul sunnati wal kitabi kaza kaza na saboda ni li qaulillahi ta'ala saboda ni an abi hurairata qala qala rasulullahi wannan fiqhul kitabi was sunna kenan to duka bangare abinda ka inja labarin da yawa wanda wanda kitabu wa bulughul marami ke muna bayani gaba ga ta biyu a cikin jihadi jihadul kuffar wal mushrikina sannan a cikin bangaren jihadin kufarul mushrikina a hakamul jihadi ba fadlul jihadi ba ba hikimomi ba ba da ba ba ba ba falala ba ba miyasta ba ba sakamako ba ba kyace ga wanda bai zo ba ba bala'i ko tayadin musiba ga wanda bai ba yaya aka yi ne sunanci shari'anci musulunci kila an fahimci wannan to wannan shi za mu takaita shi sani ce dole mu takaita gari don kada mu buɗe abin da yawa kofar ta yi wuyar ruhewa ko ba haka ba sai mu bashi kan wannan ya kasu ya yi bayani kai ne mu kila mu fahimci wannan abu na biyu ka lalle malam ya zo da wata hikima sawo kitabul jihad a nan daidai wurin daidai wa gagabat saboda ni saboda in ka diba a malaman fikihu sukan tsara abwab nasu na fikihu daga sallah kamun sallah mun san akwai ha da arkanu daga cikin shuruɗu salati akwai tsarki sawa'un na karami ko na babba ma'ana na janaba da na istihada da na nifasi manya kenan ko ko ko na arwalla ba kanana ba kenan da kuma abin da ka mazama madadin wanka ko arwalla irin taimama sannan kamun sannan ma a magana kan ruwa na tsarki da aka arwalla ko ibada da su sannan ba an gama duka sannan a komo ga lokaci ko shi yasa lokaci sannan ai magana kiran sallah a kamun dai duk abuwa sun ka danganci sallah sannan sallah sai mu ce sallah da abin da ya dangance ta ko sai a ce a alaka ta mu'amala ta tsakaninka da ubangiji direct mun fahimci wannan mataki na biyu sai a ce ni sai a ce zakka ita ma alaka ta mu'amala ta wadda ta rabu biyu haujin ta guda tsakaninka da ubangijinka kai tsaye haujin ta guda tsakaninka da talakawa ko ba haka ba abinda ka ɗiba ka ba talakawa amma ba gare su kaka dubi ba baka neman komi sakamako daga wajen su daga wajen wa zai kaka diban sakamako wajen Allah shi yace kai ba su wa ɗaya cejan ka karba kaga shi ma ibada ce khalisa wadda tare da dai yan cikin gida aka yanta ina nufin musulmi yan uwanka don inna masadaqatu lil fuqara ta jero su gaba ɗaya a mataki na uku abu na uku shine mi shine azumi wannan shi ma duk da akwai riba ga wasu mutane na tare da kai amma alaka ce da Allah ya fi ta fi bayyanuwa sosai saboda ni saboda hatta da hadisin ka cewa as-sawmu ko ba haka ba azumi na wana amma alaka ce tana bayyanuwa a lokacin da duk an kahi yawan kyauta da yawan sadaka ai an kwadaitarwa lokutan azumi ai hatta da irin sadakoki da ni da ni da ni ana cewa ai cikin azumi kai ko kaki ko kaso ko ka zan mallau. to dole a ƙarshen azumi da ya azama sa'i ko mu sa'i ko mudu hudu waɗanda komi rowar ka sai ka ba da su komi rowar ka kaddara baka taba kyauta ba wannan sai ka ita ita kan ka ga dai alaka ta tsakanin Allah da bawa da kuma ƴan cikin gida ina ce ƴan cikin gida ina nufin musulmi sannan abu na uku shi ma hajji alaka ta kai tsaye da kuma ni da kuma mu'amala da ƴan cikin gida har yanzu musulmi saboda tarona na duniya gaba ɗaya inda za a yi muku wankin kwakwalwa a yi muku sabu a yi muku sabon saiki in can da ka rike kana bilimbituwa to yanzu za a zo a yi ma sabon saiki a yi ma sabo allura ka dawo ku kuma ka cigaba da aiki kamun ta expiry zuwa baɗi ba dai ka koma har yanzu dai alakar tsakanin Allah da ku yan cikin gida kila an fahimta to wannan gaba kenan wanda shi suka ce mai ibada mahawa ibada tsintsa wadda sauri da an ga karayinta an san ibada ta ba sai an yi wani dogon sharhi ba to malam da ya gama wannan sai tuma ya faɗa gani ga mu'amala wadda yake wa ku har yanzu yan cikin gida shine ne shine buyuwa idan zaka samu makanka abinci da sana'a da yadda zaka ji dadin zama rayuwa in ka samu wannan sannan iyali su taho shine aure ko ba haka ba yadda zaka zanna da aure da hukunci ku duk wannan asalinta in kun kula sallah azumi zakka hajji asalinta dare zuwa ga Allah amma sai Allah ya shigo da wasu cikin su samu riba ko ba haka ba kamar yadda ya shigo da wasu cikin harkar zakka ka ba su din ya shigo da wasu cikin harkar azumi in kai kafara fara ka ba talakawa ko ya zo da wasu cikin harkar hajji a kai kaya tun a sayar kuma a sau ko ya shigar da wasu na yanzu ita ko wannan sai Allah ya aza wata mu'amala wa ku wa ku kuwa kuwa ku zallan ku ku musulmi ko ba haka ba amma kuma a fahimci mafhum a fahimci kalamin sai shigo da kare cikin abin ɗazu nashi na shigo da wani yanzu kuwa kuwa ku sai shigo da kai ne ku yi mi ku nemi ku yi buyu a kasuwanci da ni da ni amma ya shigo da kai ne na cewa shi zai ba ku ko umarni ciki a kakkai kaza e kaza gawa da kakai gawa da kakkai amma duk maslaha in ka diba ta ku wa kuta duk maslaha kila fahimta amma kawai abinda da nan tazza ta zan ibada ka samu lada idan Allah ce e kaza kai kakkai kaza ka bari shi aka bukata nan an fahimci wannan da kyau haka nan yayi ga buyuwa abu ka ce buyuwa babe na na duk inda aka samu kuɗi ko wace sana'a aikin gwamnati ne aikin kwadago ne menene duk abin da kake ka samu kuɗi dai shi aka kai kai da bai'u kenan bayan an gama harkar zamantakewa ta auratayya ko ita ma wannan tsakanin ka na da mace amma Allah ya shigo da shi din ya baku mi ya baku a ka'idodin wa za ku zauna kila an fahimta har yanzu wa kuwa ku yan cikin gida bayan an gama to dole wa kuwa ku dole a samu clash a samu rashin jittuwa ko ba haka ba rashin jittuwa ta kai ni ko ta cin zarafi na kaci gaba ko wani abu ko kashe mutum kundunkus ko ba haka ba don haka sai ya kawo aka kawo malam ya kawo ina nufin alhafiz ibn hajar sai biyo da jinayati da magana ni katalu da magana kace hannu kace gaba da kaza kaza da magana diyoyi ko ba haka ba duk wannan dun gyara zamantakewa har yanzu wa kuwa ku ina fata mu gane wannan baya wannan abu ya gama to sannan ni sannan aka zo da la'alla cikin yanzu kuna kwance hankalinku la muilaya ko ba haka ba sai wani bara gurbi cikin ku bara gurbi saboda shedan ya mai hitsari ga kunne ko ko kuma ni ko kuma Sha wani abu ta jahi shawar duniya sai ya yi mi sai ya kauce wa ta ka'ida daga cikin ka'idodi ta hanyar mi ta hanyar abubuwan da Allah haramta mai yanzu mu ɗaya daga ciki ko zina ko shangiya ko wani abu mai kama da abin da muka ce mu ayi haddi ko kaga wannan santsi na ka samu mutum ko ba haka ba shedan na dan fisgai to amma kakku tura shi ku kikin lashi out a'a ai hora shi a dawo a yi mai nakalan abin da ka sa ya dawo shi ya sami shi ya sa ga zina ba kahirci yi ba so aka ya dawo sai a yi mai buloli ko ba haka ba kaza sai a yi mai buloli kaza sai a kace hannu kaza sai a kace hannu in ku an ga wannan ciyo na na so zai in ya shigo yan ma wani zai sai a kashe don kai ya shigo yan ma wani kila kun fahimta shi ya kai da kashewa wajen liwadi da kashewa wajen mi wajen muhusini shi musulmi iya zina kashe shi akai ko ba haka ba don wanda ya zan expert ga abu bai bari wanda ya zan al'ada ce ta ya saba ya yi shekaran jiya ya yi je ya yi gobe zai yi ta ga bai bari ne shi samu husin tun da ya dan taba ya dan taba taba harkat to kaga bai bari ta saboda haka a hisse cikin jama'a haka nan wanda ya yi liwadi a hisse cikin jama'a duk ka'idar da ka ga Allah sa na kisa to tabbaci abin nan bai ba ruwa ko kuma ko ya baru sai ya ƙara ɓata wasu mutane daban to ka a dawo da shi ai kokari a fissa ina fata mun gane to tun daga farkon littafi zuwa inda mun haƙa da karatu shekaran jiya matsala ta wa ku wa ku an fahimta sosai ku musulmi da ku musulmin na kirki cikin ku da marasa kirki yadda da za a tayar na kirki da kuma yadda za a tayar dan banza duk dai ma ku wa na? to yanzu mun kare matsala ta cikin gida sai matsala da ni mu'amala ta fi ghairina ya za mu'amala da wanda ba mu ba waɗanda ba mu ba shine kai tsaye kafirai ko ba haka ba ce musu kafirai ko mushrikai ko duk wata kalima da ka basu ko kiristanci ko yahudanci ko arni duk abin da ka ce ba dai kuna ba ko ba haka ba mi an mataki nayi da shi to kaga ashe na shi gaba babi shi hikima yazo nan ko sai da an kiga gama haraka ta cikin gida alaka wadda tsakaninta da Allah kai tsaye ko alaka tsakaninka da wani ko ko gyara wani sannan yanzu a koma a hita alaka zuwa waje ina ba ta mun gane wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu da yasa kawo shi ƙarshen nan tare da kuma kowa wasu suna kashi bakin nan yayi ishara ko ko yayi la'akari da cewa hadisin manzo sallallahu alaihi na cewa inda ya bashi fa'idar sallah ana ananin sahabi kenan dami dami dami dami dami a ciki sai ya ce in waɗa ma wazir watu sanamihi aljihadu ƙololuwar duk al'amari sallar ga azumin ga hajjin ka zakka da sauransu cinikayya buyuwa auratayya duka ƙololuwa can inda an ka sa kai duk abu ya kai ne aljihadu ko ba haka ba shi ya ƙololuwa saboda haka duk waɗanda in ka gama da su to sannan koli sai kai hari na gaba za mu fassara aljihadu sai mu ƙara gane hadisin da ce ƙololuwa aljihadu ina ba ta mun fahimci wannan to sai mu ce mu dawo in ka ce to miye jihad din sai mu ce jihadi kalima ce ta larabci wadda ta hadu da jimun da ha'un da dalun dama asalin kowace kalima ta larabci asalin ta harafi uku ta ga kaulin da ya shahara wajen malaman luga wanda ka cewa hudu ta da wadda sun ka ce biyu ta sun yi suduzi sha na ba a goya musu baya ba amma dai asalin kalimar larabci asali takan zama uku na haka asali raguwarta ta daga uku ta zan biyu wani matsala ta ta gitta mata ƙaruwarta ta zan hudu wani armushi na aka sunta ta ƙara ina fata mu gane wannan masu ƙara larabci za su fahimci abin da nika mishi to in hasalin ta uku ta da jimun da ha'un da dalun da duk sun ka haɗu shine ni shine motsa jiki ko tashi da inda kake ko ko wahala ta same ka ko wani ganin boni ko duk wani abun da bai samuwa in kana kwanciyar kwaf ko kana kwana sai ka dan motsa ko da daga cirata da can zuwa can to akwai sai an cewa sai an ce jihada ko da wuri guda kake ka shiga wahala an ka dan girgiza ka sai kalimar jihada ta hito kila an fahimta kawai in faɗa ma abin da ajimun ha'un dalun diddu sukuni rashin sakana yan ka ce sakana ya kwanta inda yake ba motsi ba wani abu sakana to da tsara an motsa shi ko ya daga inda yake ko ya dan canza salo ko wani abu to jahada kina fahimci wannan to wannan asalin kalima ta hanyar loga ta hanyar loga ta hanyar kuma istilahi na shari'a shine ni shine badalul juhudi din badalul juhudi yi motsin ko yi wahala ko yi wani abu kawa kai shi li kalimatillah duk abin da ka yi don kalima Allah ta ci gaba shi aka ce ma jihadi ko menene shi ban sani ba ko mun gane to in ko haka na kalima ce mai fadi. kila ka tafi wajen neman ilimi suka ce yana cikin babul jihadi za mu gano haka nan shi yasa fata wasu malamai daga cewa shin wa fi sabilillahi shin almujahidu fi sabilillahi wanda ka jari da kafirai ko ko kowa na iya shiga cikin duk wanda yana wani abu na addini za mu zo da wannan mun san wannan matsalar kenan zuwa neman ilimi jihadi na yaɗa shi jihadi na a wannan istilahi kila an fahimta sa wani ya shigo musulunci jihadi na musulunci yi mai tarnaki ka warware mai tarnakin jihadi na an hana musulunci ya ci gaba yana ci gaba yana ci gaba ya zo ga kowa an toshe a da kowa ya wuce jihadi na dole a bude kofa ya wuce shi asalin jihadi ma wanda aka aza shi don a fahimci abin ba an aza asalin jihadi ba ko ayoyin jihadi ba suna magana jawo wanda bai musulunta da karhin to dole ya shigo suka ce asalin jihadi farko awa musulunci hanya dole ya wuce a fahimci ka'idar ba dole sawo shi ka shigo ba dole awa musulunci hanya shi yasa ibn taymiya a cikin littafi ne aljawabu sahih liman baddala dinal masih yana magana kan ka'ida da inda harai ko in ce kiristoci sun ka kawo shubha na cewa qur'ani yana warware kai ne ya qur'ani ka cewa la ikraha fid dini kada ta bayyana rushd min al ba tilasta ka game da shiga addini kuma a ce a lokaci guda shi ka cewa wajahidu fi sabilillah ka yaƙiwa alhali ba a tilasta mutum jahidil kuffara wal munafiqina wa alaihim shi da yace la ikraha fid kila an fahimta Allah ya ka ibnu taymiya a lokacin da yana kokarin ya hada ayoyin jihadi da ayoyin waɗanda ka kila ka irin shubha ga wasu na cewa babu jihadi irin la ikraha fi dini irin lakum dinukum waliya dini irin kul la aqul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna lakum dinukum waliya dini ko ba haka ba me ka ni wai kowa babu ruwan kowa da kowa kai abin ka yana ko ba haka ba ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ko ba haka ka cewa ba lahiya lau babu ruwanka da ni mi ka harshen yin ruwanka kai naka in yi ko ba haka ba da yana kokarin ya haɗa su sai ya kawo abubuwa da yawa daga ciki daga ciki sai an bata ai asalul jihad a asali dama akwai asalin abu sannan ana abu promotion asali ne wanda aka farlanta shi saddaɗancan awi kamar yana ko ba haka ba kai addinin ka kai kadai kakkaciya kowa kai naka wannan asali duk ayin da ka tawar na makiya farko farko sun ka tafi. sai ya samu step promotion asali na biyu abu na biyu sai ya hau step ɗin cewa to awa musulunci hanya bai kamata ba kai dai baka shiga to shikenan baka shiga ka jaye a wuce ko ba haka ba to ka ce baka shiga kuma baka barin a wuce to aka ka ja faɗa yace to kan haka na manzo sallallahu alaihi wasallam yayyaki duk wasu kafirai ko garuruwan kafirai da azzagaye da Madina saboda ni saboda ana son a kai musulunci a can ketare kuma kuma mu fara da ku ba kuma kun hana a wuce to dole awa musulunci hanya kila fahimta abu na uku sannan kuma ya samu mataki matakin yi matakin waɗancan ya wuce amma waɗanga da mun ka kyale kila kaddara da mun ce ku jaye sun ka jaye ko ba haka ba muka wuce muna yaɗa shi sai suka zo suna wa addinin zagon ƙasa suna yi mai bita da kulli cikin ƙasa ko ba haka ba to kyale su muka su kashe addinin su kashe mu ni za a yi daf'u kaidihim a fahimci wannan ture kaidinsu, ko ba haka ba dole mu kwaci kanmu dole mu ceci kanmu ko sai mu bari su ta kashe wannan sai ce mataki na uku ko ba haka ba to ya zan shi kenan to sai aka ce ayi maganin su sai ya zan suna kahirci kuru-kuru jaharatan yau a da su mun kai suka yi ta yi muka ce su ba mu hanya suka ba mu hanya kaddara ba su sai zo suna kahirci kuru-kuru ɗiyanmu suna koma kahirai to mi za mu yanzu ɗiyanmu suna koma kahirai to kana gini ana rushewa sai a mataki a kana gini ana rushewa to ya za a yi sai ka shiga da gini a ta rushewa ni za a yi to do a bari ta hanyar do a bari ba zai yi kun gane shi a mataki na hudu to tun da kuna kahirci ɗayanmu suna tashi suna koyo to ba mu yadda a yi kahirci ga duk unguwanmu ko ko shiyanmu ko garinmu ko ƙasanmu ba da kahirci saboda in mun yi kuna naku muna namu shawa tana ɗaukar yaro shawa tana ɗaukar mace shawa tana ɗaukar ruwan tire ko baligi na ko ba haka ba sai shawarci abin ku saboda haka ko bari to kuma jihadi wanga na uku ina fatan ba mu gane mun gane wannan asali waɗanga to duk wanda bai fahimci marati ba waɗannan ba kun bai fahimci ayoyin da kowane za a mai sai mataki ne ba sai a gaina suka addini saboda bai gane ba to in mun gane wannan to sai mu dawo sai mu ce duk abin da a faɓɓasa ga addini ka ci da shi addini gaba shi aka ce ma jihadi ko kan haka wa'azi jihadi na kuma yanzu ina ganin ma malaman mu kusan su yi ittifaqi ban ce sun ijma'i ba kamar su yi ittifaqi su ce muna babu jihadin da ya rage muna yanzu wanda ya kai karantarsuwa da wa'azi a irin kasar da mun ka samu kanmu duk ta riga ta rikice babu yadda za ka yi ko ba haka ba kuma abin ban takaici babu ba da za ka yi ba baka da mai karban ma baka da mai amsan ma karewa karau kai da ka ganin ka gane kai abokin haɗa. baka da waɗanda ka cewa mu mun yi mubaya ta zuwa jihadin in za a jihadin babu jagora ko ba ku jagora babu wani jagora tilo guda wanda yake jagora rukunin min arkanin jihadi baka da jagora baka da dangon baya to aka jihadi kamar da Ali ibn Abi Talib ka cewa Allah na rasa mai min jagora na rasa yan goyon baya to kamar irin haka nan nan to irin haka suka yi rajjaha cewa to yanzu kamar karatu da karantarwa da wa'azi da duk wata hanya da mun kasan suna iya unhwani da ita mu yi waɗancan abubuwa guda hudu mu wa musulunci hanya ya bi mu kai shi ga wanda bai ji shi ba mu hana kashin mummuke da cin amana da zagun ƙasa da aka yi muna in ana barna gaba gare mu hana ta akan ka'idat mara aminku munkaran falu ga yirhu biyadihi to waɗanda abubuwa duk hanyar da ka samu yi su kuma mu cin cimma nasara turu wannan hanyar ita ce jihadi ba zai ba ko mun gane wadda kuma hanyoyin da yawa suke na watsa ilimi watsa dukiya unhani da harshe unhani da makami unhani da midiya salailai siyasa karatu da wasu abubuwa sannan duk in tabuwaya sai a yi mutuwa shahada koda ita sai in tabuwaya duka sai a yi shahada kuli a ruwan idanu duk a tuma a fada duk a mutu ya an mutu ko san gidan uba ne ko ba haka ba ya an mutu ya an ta tayi lahara ko san inda yi da mu da ku da kowa na mutuwa ko ba haka ba na ayat fa innakum ta'lamuna in in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna na karanta da warshi wa tarjuna min Allah ma la yarjun wannan mataki na karshe duk wata hanya bi ta hanyar lalama ta hanyar wa'azi ta hanyar fadakarwa, ta hanya ta hanya ta hanya duk kowa ta dwaɗi to shi kenan kai kundin bala awa da aka suka kada makami ka ji ciwo shi ma an ka so kai da ciwo ai ko ba haka ba wanda mutuwa take da zahi shi ma gare mutuwar zahi gare ta ba da shi ka ba ba wani garanti gare ga Allah ba na cewa bai samu ciwo bai ne wani sannan an ka mutu kowa sai inda yayi wata yayi kai aljanna kai kina da fata mu gane wannan saboda haka jihadi aiki na ayyuka ne gare da yawa kware da gaske shi yasa kullum ina cewa ragganci na gare mu da an ka da an ka yi muna matsalolin mu kahircin da aka yi kasar nan da na duniya din bai yi hadari ka kan kahircin zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam a wani bangare a wani bangare rauni gare ne da kahircin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata wani bangare to amma matsala dai ba mu da manhaji ba mu karanci ba mu yi kire ne din jihadin ba ba mu karanci ayoyi da hadisai na jihadin ba sai muka zan tsakanin biyu masu tahiya sai ayin jihadi ido ruhe suka ka kawo mutane musiba da ni da yan waɗanda ka ciya wayo su tsoron jihadin suka yi babu jihadi kokarin kore suka yi su ma sun kawo muna mutane musiba sai zan duk kai kana cikin baina baina ka ce ai jihadi akwai bukatar kai faɗi kalmar wanda ya kamata ka azata matsayinta ka ce ba a jihadin wancan da aka mihi na ɗaukar makami akwai bukatar yadda za ka faɗi kalma a gane ta ko ba haka ba saboda ka zararin ka faɗi kalimar lokaci guda to za a yi ma fassara in wrongly sai aka cewa barkaci za a za a yi ma muni wajen fassara ina fatan mu gane wannan kahirci na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya shi hadari ta bangaren lokacin musulmi suna yan tsararu ba su da yawa lokacin da musulmi suna mi masu rauni wajen makamai wajen abinci wajen komi wajen duk abin da ka sani na rayuwar duniya an yi su saboda haka nan kuma lokacin da kahirci lokacin nan shi wayewa shi ka tashe kuma shi da yan goyon baya gwamnatin kisra da rome lokacin da ka tahiya inda ba don kaddarawa ta Allah ba ya alƙawarin tsara addinin da ana iya wa musuluncin cin kwaɗai tun yana cikin murhu ne tun makka a murguje shi kenan a shi kaga duk dalilin za kawo na rashin yawanmu na rashin makamanmu na yawan kaheran duniya nami nami an fuskanci iri yi, iri yi a wancan lokacin an ka mataki kuma sai da ganwe birkice madani amma yanzu shi kuma hadarin kahircin mu a yau ba ta hanya an yi mu yawa bane ba ta hanya an yi mu ilimi bane ba ta hanya an yi mu matsayi ko kaza ko kaza ba ba ba, ba shi bane matsalar mu mu kan mu mu an matsala matsalar mu ita ta mu kan mu mu an matsala mu abba mu son musulunci ya ci gaba mu ka son musuluncin ya mutu mu abba ruwan mu da shi mu abba mu tashi mu dau mataki muna kawai kakka zagi kowa kai na wa kai kanka wannan shine wannan haka mai wani tahi abul hasan nadawi al mujahid al kabir a wani tafi nashi da yake cewa ma za khasir al alam bin hisab al muslimin mi duniya ta rasa da musulunci ya kihe gwamnati musulunci ba ta duk duniya wane mi duniya ta yi hasara aka yi translation ne zuwa turanci da faransanci na turanci ne wanda yake Islam and the world Islam and the world in ka karanta littafin nan sai ka kuka kawa musulmi kuka duk walakanci duk musgunawa duk matsalar da sun ka hada su sun ka jawo makansu ita wannan shine wannan hakikanin gaskiya ke nan. karatun addini ba mai karatun duniya ba mu yi sana'a ba mu yi siyasa ta kware tsaftatatta ba mu santa ba ko ba haka ba ba mu santa ba wata kware tsaftatatta ba mu santa ba tsarin harkar soja ba mu ciki gaba ɗaya cikin listin duniya ko nan ba ta dubu ba mu kai ba bale ta uku ko ta hudu ko ta dubu ka zanna dubu ba ka kai ba ko ba haka ba to duk gaba ɗaya sai an ka bi duk gaba ɗaya ayin tunan fintin kau ko ina kamar yadda ka cewa yace su maƙiyanmu suna tahiyar suna tahiyar farasul doki bajini mu ko muna taya kunkuru yace kai a suna tahiyar mi suna tahiyar mizayis a yaren zamani mu ko muna taya hanwawa da kol da kol labu labu sai sun ci kilomita dubbai ko miliyoyin kilomita sannan mu ci kilomita guda ga duk jawanibul hayati kai sai da takai hatta da addinin mu sai da sun kashe su kai kusan su an shi mana shi suna ka wallafe wallafe a larabci suna ka wallafe wallafe a taqihu suna suka yi wallafe a tarihin musulunci suka bata na batawa suka gurbata na gurbatawa suka zo ga qur'anin ma basu fashe ba suka yi translation nashi zuwa yaren su akan kuskure kila yanzu an ka ce ka samu translation guda na turanci na qur'ani in ba ya ba kila akwai translation kamar da wata majalla ta nuna wadda kai tuwa da Libya yau an translation Kur'ani tun shekara goma da sun ka wuce ta fito na ganta ina da ita an yi translation Qur'ani da kusan yaruka sun ta sama saba'in na duniya amma wanda suka yi research wa kullu wa kullu hafiya akhsa'u fahisha dukkan suna da kuskura kurai waɗanda yake sun yi muni a samu guda tsalkakakke an ka rasa in ba daga baya bayan ga sautar ɗauki king fahad a complex suka ɗauki nauyin a yi translation mu ta ce ko ba haka ba kaga a shi da qur'anin ka ba su bari ba wanda ya mawsu'atun hadisiyya kadiri wai kahiri na masuwa hadisiya hadisi encyclopedia encyclopedia na hadisi sai zan kahiri in banda mun ka samu irin Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala ya tashi ya tona mai asiri da shi da hanzu mu gane komai ba in ban da irin Muhammad nafi da Albani da haka kana koyi ba sai silsilatul ahadith ad-da'ifa sannan silsilatul ahadith sahiha biyu ya fayyace ko ya regaye tsakkuwa da ni aya da tsakkuwa amma mi amma da wai shi ya wani encyclopedia ta hadisi ko miyar tusa sai ka iske hadisi 199 duk da ifai da munkarai guda ɗaya na kwarai in kai tutube na kwarai ce ma rawul bukhari muslim ka girgiza ka tukaci ashe suna sun da buhari da muslim sai ka ta jin daɗi Allah baran baran ana yi mafi wannan yin nan ala kula halin abin da kasu in ce matsalar musulmin mu ta muta ko ba haka ba saboda haka mu kiyaye wannan to in haka na to sai mu komo matakin na farko kamun mu kai zuwa faɗin shuruɗu ko arkanu mataki na farko yanzu kai karan kanka inda kake zaune ka kudurta zaka tafi ka yi jihadi ka kudurta ma kanka mataki na farko sai an yi niyya ka kudurta wani bai ko san akwai jihadi har yanzu ba da an ka ce jihadi sai in dama dama in ya dan taba karatu sai ka yan badar kenan da yan uhudu ko ba haka ba in bai zuwa makaranta ya ce jihadin shehu usmanu an ce jihadi ya ce na su shehu usmanu ba ta ji usmanu mutum na irin ka bai yi da koyi ba kila illa ni illa kila fahimta addini ya kika da zuciya ko ba haka ba su dai dara ka da su fahimta addinin da zuciya yi ko kai ma da ka tashi kai karatu ka sa zuciya shikenan sai ka zan shehu usmanu na biyu kila an fahimta abu na farko kudurta tun yanzu za ka yi jihadi amma ka kula jihadi ta kowace sadda aka jihadi ta kowace ta samu kila kun fahimta jihadi ka'ida ce ba a tahiya zuwa ga mai namba ta biyu sai an namba ta farko ta kiyuwa ba a zuwa zuwa ga namba ta uku sai namba ta biyu ta kiyuwa ba a zuwa zuwa ga namba ta hudu sai ta uku ta kiyuwa ina fata mu fahimce ni kamar mai sallah duk abin ya kara fita mai sallah ai an ka ce bai zauna ya sallah zaune sai in bai iya tsaye amma kana sallah tsaye na farko wajibi alqiyamu bi ghairi istinadin ko ahadar ya faɗa muku a tsaya haka nan babu majingini to in ta zan baka iya sai da baka iya tsaye to ba sai akai zauna ba sai a ce in ka dan rike ice ko ka dan kana iya yi tsaye din in ina iya yi to sun mal qiyamu bi istinadin sannan a sa yi tsaye din aka so amma a dan samu majingini to sai in ka ce tsayin bayyuwa da wajen ginin da rashin wajen ginin duk bayyuwa to sannan aljulusu amma aljulusu da gairi sinadin ba a samu jingini to shi kuma zannadin zanne ne ka magana shi kuma zannadin bai yiwa ko da sai ba in ba ginin sai ka samu majingin zannadin to bis sinadin sannan na na uku ya taho kila fahimta sai na hudu ya zo bi ghairi sinadin ثم القيام bis ثم الجلوس بغير bi ثم الجلوس thumma aljulusu bis in ta gagara sannan a yi kwanci ko ba haka ba a kadarin fiqh na kai ma sai ce wa tartibu baina hadhihi arba'ati wajibatun fa in salla bi halatin ko fa in qadara ala halatin wa salla bi halatin dunaha badala salatuhu ko ba haka ba jeran can hudu dole na ka jera su in kana da ƙarfi ka yi sallah da hali number one ka yi da number two babu sallah in kana da hali ka yi da number three ka yi da number four babu sallah ba zai ko mu fahimta to saboda haka in muna jihadi dole mu fahimci waɗannan matakai gare mu ya zaka ce tashi ba kawai kawai muskanci ka haire mu yi ta kashi ko ko muskanci duniya mu yi ta yi ba mu da wani istidadi ba mu da shiri ba ilimin jihadin kai ko ilimin sallah yanzu ba gama sani ba ilimin aqida ba gama sani ba ko ba haka ba kai ya Allah zai taimake ka ka tafi kana hubba da shau ka cece mu sannan kuma wanga shi kuma yana Jesus kuma ka samu nasara kai ne Jesus annabin Allah shehu mutum bai sa annabi ba ba sani ko kun gane farki abin da ka nuhi ka kira wanda bai koma kai matakin annabi ba amma kai fada da wanda shi annabi ya ya kira ka sa akwai walakin cikin harkar ga kana bata ma kanka lokaci baka sani ba sannan kuma kai fada da wanda kai baka shirya ma ko allura ba kai yi garin ku sokoto ko kamar allura babu ko ba haka ba ko na harsashe babu ko ba haka ba amma kai fada da duk duniya tana goyon bayan ta tare da shi ko ba haka ba saboda kaga ai ya kamata a san nizam babu hikimar da Allah madaukakin sarki ta dakatar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ya dauki makami a Makka sai wannan hikimar sai an yi istidad an yi istidadi ruhi ai istidad jasadi sannan a ai istidad silahi duk sai an yi su gaba daya amma kada ko ma yin kanka cikin ka ishe ka gwamnatin ka herce ita ka zara ce albashi dubu sha takwas a baka su aka jira sha takwas ba to da sha takwas za ka yi ta dubu goma sha takwas da haka jira na dan salari minimum wage shi haka jira ta baka ka ci ka koshi ka sai makami ciki ka yaƙe ta Anya ya kana da hankali ko kana yaƙi irin wanda haka a shi an baro kyau in ji haushi an baro kyau tun ranar haihuwa to gyara za mu yi tun baya sannan muna sannan mu yi concrete building wanda muka iya taka mu ta sama amma jihadi yana nan yana nan jihadi ba mu sun jihadi yana nan matsawar kahiri na numfashi akwai jihadi inda ya kahiri na numfashi duk inda yake kuma duniyar ga akwai jihadi kuma annabi sallasala ya ce kahiri da musulmi la ya tara ana ruhuma ga kahiri can ga musulmi can suna tsinkar juna ana zaune lahiya bai taɓa yiwa ta dukkan da haka na akwai matsala gare ka kai musulmi akwai matsala kana gani ne yana ganin ka bai ɓoye ba shi ka kahirci da rana tsaka haba haba anya imanin ka ko akwai shi alwala wal bara'u tana aiki saboda haka mu yi gyara ta kwana sai mun yi foundation mai kyau mataki na farko ta jihadi ga kai jihadi ga kai jihadi na kowane bilmali mali jihadu bin nafsi jihadu bin lisani kanda jihadu da ni bin nufusi bisaiti saifi duk daidai na mataki kuɗi ba hadisin وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق sai ka samu kanka mahita wanda ya mutu bai taɓa yaƙi ba ko labarta ma ko wasu wasan zuci bai taɓa yi ba ko tsoro ko ni bai taba yi ba in ma ji magana shakar Allah ka bari hankalin mai kwanta haba haba kana tashi tashi hankali shi abe sai kawai da an ce mai jihadi ka tsakanin da ka tunawa ko ba haka bai san ya jihadin ba to duk wanda bai taɓa yi ba da dai ko hira jihadi cikin zuciya ta bai yi to mata ala shu'batin min nifaq ya mutu yana kan reshi yana wada gunduma yana wani wadi kina wani class wasu wani aji yake na musamman na munafikai shi ko irin nau'in munafici ne haka yake nifaq Abdullah bin Mubarak ya faɗi wata magana game ga hadisi kila bari in kawo shi don idan sassa samu wani abu duk da dai ba sassarci na ko da mun kawo shi din mu gare mu ba mu samu sassarci ba amma dai bari mu kawo shi saboda malamai suna kawo shi kuma mai ibnu abdul hadi ya ambatai mai al muharrar fil hadisi al muharrar fil hadisi an san littafin mashhur kamar kamar bulugul maram yake da ya kawo hadisin ga sai ce qala abdullahi ibn mubarak musa ibn mubarak yace wannan hadisi yana aiki ne lokacin da jihadi ya tsayu ana gudanar da jihadi kila an fahimta ko kuma ana gudanar da asbabul jihadi wannan wasu da kaka shi ha wai wani wani ce ai kenan ai ba da an tambayi wani wajen karatu game da hadisin gaske a kwantar da ka ba da mu yan Najeriya ba wai kwantar da hankali ne ce kai inda bayanai ke yana magana ai da babu sai a tsaye da shi a yi bayani ko sai ce ai Abdul eh, ibn ibn Mubarak ya ce ai wan in ana jihadin bai fahimci language din ba bai fahimci yaren ba ba yana jihadin ba ai jihadi ba haka dai ka tsaye da kai ne ba in akwai asbabul jihadi aka magana ya akramaka Allah idan kaddara yanzu gaba ɗaya duk Allah ya kaddara duk mun zan musulmi in tana yiwa kira ba ta yiwa ko a duk duniya ba ta zama musulmi ta bakin bamba ko kaso ko kaso dole su ga kahiri ko ba haka ba shi ku kahiri sai ya gane ka sai ga dan bid'a sai dan bid'a ya gane ka sunna Allah ta ko ba haka ba sai an samu matsala ila amil kiyamati muddin kahiri na numfashi jihadi bai waje duk muddin babu kahiri musulmi duka kun musulunci duka to akwai jihadi irin wancan da muka magana to in ana tsoron musulmi babu to wannan ikwancin ka kakka ma sa magana jihadi cikin rayuwarka to ka wake ka kakiwa to in ku akwai bukatar yin jihadin ko ba haka ba to kuma kai baka da niyyar yi ko labari ko matakan jihadi na ɗaya na biyu na uku baka ɗauka ba to kana cikin wanga ya shafe ka manzo zai kun fahimci hadisi to in haka na Najeriya ba bai shafe mu ba kuna dai ban ce ku ɗauki makami ka ɗauki bindiga ko ba haka ba ban ce ka da pistol ba ko amma dai kai ka sun akwai bukatar yin jihadi ko da baka ɗauki jihadin makami da bindiga da takobi da ni ba akwai sauran makamatu na jihadi kamu akai wancan nakoli ko ba haka ba to sai ka zanna a haha kai kwanan ka ka sha tafsi ko lakka da mirinda kai kwancin ka ko ba haka ba da sahewa ya ta sai ka kara kuma lon kai kwancin ka komi dare yayi kai kalacin kai kwancin ka shekara ɗaya shekara biyu shekara uku kullum ka ji musiba wani wuri ka hairi an saka ta tuka musulman gari Allah ya san musu kuma shikenan ko shi ba ka yi bayani sun ta kai in ma za ka haka sai ka ce mallan ka shi lasfika ko ba haka aka ce ba nan yanzu ana magana cewa aka aka shi lasfika duk duk arewa haka aka ce ma ba yana nan masallacin wani kare shi masallacin ba mu har haka nan ba amma masallatai ya ce aka kashi lasifika don ka ajiya don kana ji yanzu a kai ma za gwamnati ta ce kana tsakanin dan ta'adda ko ba haka ba eh amma dole ai mu faɗi kaga sun aka kashi wani babi abin ga contrast din ga da Bush ya wa Bush senior ta komo da Bush junior ta komo ga Obama ita ta haka a ce mi ka sa mutane afwan mi a ce wasu mi ka sa musulmi na ta'addanci su a ganin su musulmi na ka ta'addanci ko kuma a ganin su ta'addanci shine musulmi musulunci ya koyar da shi ko sai suka ce sai an yi garan bawul ni na faɗi haka amma dai abin da suka cewa dai sai an yi yi musu saiti nani na a karanto abubuwan da kasa su ba abin da kasa su qur'ani kasa su to wajen interpretation na an ka samu matsala a ganin su su matsala an ka samu shassa an ka ce ai jihadi kan haka sai an koma fassara qur'ani da tarjama da mita translation a yi kyakkyawar fassara ga ayatul jihadi to kasan ko in bush senior ko junior ko kuma obama ko kuma na tare da su shi ka kyakkyawar fassara ga ayatul jihadi kai kasan ya kyakkyawar fassara ko ba haka ba fassara wai daidaitatta international standard wanda suna da international standard ga ayatul jihadi to a ce ni eh duk aya duk ka gani to kuma an yi aikin fa duk an yi tarjama wanda bush ya dauki nauyin ta bush junior kuma an sake rinirin nata an yi copies wadda Egypt aka yi ta translation Qur'ani saboda ni saboda ayi gyara ga ayatul jihadi don suka kawo terrorism ba a ya suka ce ayoyin ta'addanci an yi haka kuma kana kana kwana ko ka samu kofin ka karanta baka samu ba kasa akwai matsala to saboda haka tun yanzu ka dauniya wai hankali ka hadisi gudan ga zan kara sai mu aje nan in za ka jihadi abubuwa uku aka so sai ka mallake su kuma da su aka jihadin an anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم أشياء هذا جهادنا كيف أنك في وعظ جهادنا جاهدوا المشركين كياك مشركين an ka ce mashirki fa ko duk wanda bai musulunci mashirki na irin dan saka da suka kawo muna muna cewa ɗaya na in ta kama duk maslaha ta da'awa wai kiristocin Najeriya ko ba haka ba kiristoci a sa'a ce musu mashirka ba kahirai na ba a mushrikai na ko ba haka ba mun dai a bata ma lokaci kai in ka yadda to kenan ka bi wani wadi kai da ba yahudi da kirista da mission da dan bota ma gunki da dan bota ma duci duk kahirai na duk mushrikai na duk mushrikai na kika kara ka kalaje kila an fahimta saboda haka abokan faɗan kana bari aka a gyara ma sentence din wai a gyara ma fassara a akwai muna akwai kushurkai akwai kafirai akwai ahlul kitabi yahudi da nasara wai babu inda Allah ya ce ya ki ahlul kitabi in ko akwai kawo muna ai mushrikai ce a yaka jahilul kufara wal munafiqina bai cewa ahlul kitabi ahlul kitabi ba ta musu yake ta'alau ko ba haka ba dun dai a canza ma tsagi wai hannan sakkwato a samu mallamin da ya goyi bayan su hat malamin jami'a ya ce wai lam yakunil ladina kafaru min ahalil kitabi wal mushriki ya ce an bambanta ahalul kitabi wal mushriki na daban-daban suke to qur'ani mushrikai ce a yaƙa ba ahalul kitabi ba ko ba haka ba kuma arabiya ya kai ko ba ya ka kenan ba ya hika sunan larabcin Allah sa aqida in ta lalace komai ya lalace in ka san nahau ka san sarfu ka san balaga kamar jurjani in ka san nahau kamar sibawai wallahi in baka san qur'ani ba wuta kai wallahi wuta kai insha Allah ta'ala wani ma ibnu taymiya ce ko insha Allah ba mu cewa tunda mun na mal mushrikin Allah da kyale kawai la ya gafara ga shirka bihi ko saboda ka muna cewa insha Allah ta'abbudan dai ko ba haka ba don mun saba faɗi amma wallahi kai wuta ko baka ce insha Allah ba jahidul mushrikina bi amwalikum kaga dukiyoyi ko la ko na kere muna duk masu kudin Najeriya marwata na ko na dogo da yawa 99% in rage marwata na ko ba haka ba kware da gaske hatta da hatta da su waɗannan 99% in dai ka ambatan musu harka Allah da Annabi to na ruwa take fa na ruwa take Mhm. Allah samu gani wani za mu yi magana da shi a da yawa wa an fusikun da rayukanku aljihadu bin nasu asali an jihadu bil mali ko shi babba duk cikin ayoyin jihad in ba wuri guda ba wannan fa'ida na sami ta ga shak jafa in ba wuri guda ba babu inda Allah ya wajen jihadi ko ina sai Allah ya fara gabatar da malu sane ya fara gabatar da an kusu yace saboda matsalar dukiya matsalar dukiya yace wuri guda na Allah ya fara gabatar da anfusu kamu amwalu ita ce wacce a inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna nan ɗaya fara cewa anfusahum sannan ce amwalu amma duk inda ayatul jihadi kaffa kula su gaba ɗaya min awwalil baqara ila akhirin nasi sai ya fara gabatar da malu ne ta matsala ita an matsala to kuma ita muka fama da ita kuma sannan ta hi taimaka cin nasarar jihadi don wani da yana da yana sponsoring ɗinka to ya zama ne ko ba haka ba ko yanzu ya zama ne duk wani in ba ƙara mutane aiki a ture shi ɗauko shi waya ba mi zai don ya ci ya yi ba in an ka ture shi ya ɗauko shi ma waya zai to gwamma ya zanna gida ya sponsoring naku ko ba haka ba kaga malu ta hi bukatar malu sannan wani in ka gani ɗan hinge na ko ba haka ba bai ya barkata komi amma ni a wajen dukiya fa ta bakin wani an ce da shi da wane ko da shi da kane ne kane ne shi an multi millionaire shi ko shi awwa shi ko talakkana an kace tarsa an kace ce dakata shin shin ko babba sai ta to dakata shin babba na ni <laughs> kuma isuwa ke <laughs> babba na kuɗi ya ce ko na kwanakin banza <laughs> eh? in dai babba na kuɗi na ce to kane ga shi babba. amma dai na kwanakin <laughs> ba za na shi babba to wannan shi na wa anfusikum wa alsinatukum da harasan ku alsina ku kaga nan nan kila aikin da muka iya mu ko mu kila da marasa kuɗi marasa ƙarfi ko ba haka ba baka da ƙarfi baka da kuɗi kamar Allah ɗan hore ma wata baiwa da take na karatun hadisi da aya ba sai kai ta yi ba kawai ilai ka ta ja mutane hadisan jihadi haka ka ce maka ko ba haka ba kai ta ja hadisan jihadi da ayoyin jihadi kakka yi sai kakka sassafta kai tai shi ko mai malo ya da dukiya shi ko mai kanhi wanda in ya ingije mutum ka gani to akwai dukkan muna da irin su ko ba haka ba akwai mai malu akwai mai ilimi akwai mai karhi akwai wanda in ya tara kai da hannu guda jinki ba ciwa mhm rawahu ahmad wannan sa'i wa sa'ul hakim tsaya na insha Allah ai hankuri da dan jan lokacin saboda mukaddima ce insha Allah amma babin zai ta san muna da wani kwana da mun kai insha Allah insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amman wato matsalar ga tana cikin abun da ka damu mu sosai da sosai shekaran wancan satin na masallacin malam gidada a can inda muka karatu mu wadda malik an zo zama da atanwa wadda muna tsammani akwai sunan Allah cikin ta ko eh an zo muna atanwa wadda muna tsammani akwai sunan Allah cikin ta to shikenan kuma ga wani handset wani dan uwa ya kawo shi ma yanzu sun fara sa Qur'ani cikin kwaba ta hansa idan ka diba cikin wannan kobat aka kalla min al'annan wa shamsi ko min al'annan suratul shamsi wa shamsi wa duhaha hadda bismillahir rahmanir rahim ka buda sannan wa shamsi wa duhaha wal qamar zuwa ila akhir sura gaba dai complete an ka rubuce ta to sai ka rasa gane ni suka ne da wannan cin mutuncin mutuncin musulunci ko ko yaya musguna ku musulmi a walakanta ku a ɗauki littafin ku ba ko nina ba ko kuma a'a wai a ce in kai kai ka kahirta ashe ka addinin ka sannan kuma wannan kahiri na ɗauka musulmi na ɗauka kahirin ma iya ga haka in ɗan mai ɗan kishin addini yana ya ce wanga yana jan harkar musulmi ta sai ce kai john ka ɗata dazbin ko ba haka zai ciya ba dazbin ta yi shi ingarai na bai ko bai ko riga da ɗinta bai ko ɗaukata kuma ka san dai hansai ba ka hana ma kowa fahimta ko ba haka ba saboda haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah duk da dai waɗanda da muka wa karatun bai kai gare su masu yinta don Najeriya ba mu iya kwaba ko ko muna kwaba Najeriya har yanzu ci ba mu ina ganin ko mun ci gaba aiko ba ko oh, to muna aiko ba ko wani ya ce muna aiko ba to eh ya ce ya ce mun kai muna aiko ba amma muna handset muna ai handset to sai mu ce a taimaka waɗanda bakin su na iya kai ga international level su taimaka wannan wa'azi amma dai ala kullu halin zamu ci gaba da fadakarwa a zan ka kula da Allah idan ka ga wannan ka girmama sunan Allah nassin aya ta zunzurutun ta ba larabci na ba aya ta wadda ka sani Allah sa kiyaye kuma waɗanda ka waɗannan in dai musulmi na jahilai Allah ya shirya da sai ya sa su gane in makiya addinin nan Allah ya sa musulunci kansu Allah shi walakanta su ya sa su koma baya kuma Allah ya ba musulunci nasara ya ba musulmi nasara a kansu Allah ya sa duk wanda ya taɓa wannan in dai ba musulmi na ba kahiri na in kuma bai nuna tuba ubangiji Allah ka kara batar da shi ka shigar da shi wajen nawa ya zan da fiha abada subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik